duk magidancin da baya dadewa yana jima'i wanda baya samun dogon lokacin da yake bukata ma'ana yake saurin kawowa kafin ya cimma burinsa na jima'i to ya yi kokari ya hada wannan fa'ida insha Allahu ba zai ji kunya ba idan ya yi amfani da wannan fa'ida a uzbillahi السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم wa sallallahu ala ya ba da hu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa barkamu da wannan lokaci barkamu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan tasha ta mu mai albarka ta mai jalalaini tv ina kowa da kowa fatan alkhairi da fatan muna cikin koshin lafiya dan uwa wanda yake fama da saurin kawowa baya dadewa yana jima'i ko wanda idan ya kawo gaban in ya kwanta sai kimanin minti talatin ko fiye da haka bai sake tashi ba in allah yadda ya kokari ya hada wannan fa'ida ya amfani da ita ba tare da bata lokaci ba abubuwan da kake bukata abubuwa ne guda hudu abu na farko shine za ka samo kokomba abu na biyu za ka samo citta ɗanya abu na uku za ka samo leman tsami abu na hudu shine zuma yadda za ka hada shine da farko za ka samo kokomba madaidaici sai ka yanka shi gida biyu za ka ɗau kaso ɗaya sai ka yanka ƙanana ƙanana za ka kawo citta ɗanya guda madaidaiciya sai ka yanka ta gida hudu ka ɗau kashi ɗaya ita ma ka ɓare ka yanka ƙanana ƙanana za ka haɗa da wannan kokwamba da ruwa rabin kofi sai ka markaɗa su in kana da blender ka amfani da blender in turmi ne da kai ka dake su dai sosai bayan ka dake za ka juye a kofi za ka kawo lemon tsami guda za ka raba shi biyu sai ka matsa rabi a ciki ka kawo zuma babban cokali guda ɗaya ka zuba a ciki ka gauraya wannan haɗi minti talatin kafin a kusanci iyali ake shansa amma in dai matsalar ka saurin kawowa ne ko rashin karfin gaba ko in ka kawo gaban ka ya kwanta ba zai sake tashi ba sai bayan wasu lokuta masu tsawo insha Allah za ka samu ƙarfi a lokacin da ka yi amfani da wannan Allah ya samu dace Allah ya mana muwafaka sannan yan uwa idan ana jin daɗin shirye-shiryenmu da muke gabatarwa ga waɗanda ba su yi subscribe ba su yi kokari su danna subscribe sannan su danna gararawa domin samun sanarwa a duk lokacin da muka aji sabon mu wanda yake da tambaya ko karin bayani zai iya aje mana ta akwatin aje sakonni masu son shiga gurfi namu na telegram za su iya shiga telegram su yi search na mai jalalaini tv domin shiga wannan gurfuna mai albarka yanan za ku iya karanta shirye-shiryen waɗanda muke kawo muku kai tsaye a website namu na www.maijalalaini.com domin kasancewa da mu a kowane lokaci mun gode assalamu alaikum